fafata da ake gasar cin kofin zakarun nahiyar turai wato yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 wasan zagaye na 16 karawa ta biyu a jiya kungiyar kwallon kafa ta tottenham na kasar ingila ta sha kashi a hannun takwarar ta italy wato juventus da kwallo biyu da daya inda a karawarsu ta farko kungiyar kwallon kafa ta juventus din suka yi canjaras biyu da biyu da tottenham a gidan juventus wannan sanadiya ya jawo ficewar kungiyar kwallon kafa ta tottenham a cikin gasar inda juventus take da kwallaye hudu ita ko kungiyar kwallon kafa da tottenham take da kwallaye uku haka ita ma manchester city a gida an doke ta kwallo biyu da ɗaya inda kungiyar kwallon kafa ta basel na kasar switzerland ta samu nasara a kanta sai dai da wannan nasara da basel ta samu na kwallo biyu da ɗaya bai kai ta zuwa zagayen gaba ba don tuni kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta doke kungiyar kwallon kafa ta basel tun a karawarsu ta farko da kwallaye hudu da ɗaya a can switzerland haka ya bata dama manchester city din take da kwallaye biyar ita ko basel tana da kwallaye biyu a yau kuma yanzu haka za a za a jira wasan da za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Sabiya za a buga wasan ne shi ma na cin kofin zakarun nahiyar Turai wasan zagaye na 16 karawa ta biyu za a buga wasan ranar 13 ga watan Maris na shekara 2018 wato ranar Talata kungiyar kwallon kafa ta Roma kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar har ila yau a wannan rana ta Laraba kuwa kungiyar a ranar Laraba 14 ga watan maris na shekara 2018 da muke ciki kungiyar kwallon kafa ta basekta a bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar turai za su kara da kungiyar kwallon kafa ta bayan muni da kasar germany a can kasar spain kuwa za su karbi wakuncin kungiyar kungiyar kwallon kafa ta barcelona za su karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta chelsea na kasar ingila a yau kuma da a dawo ci gaba da fafata gasar cin kofin zakarun nahiyar turai wato gasar cin kofi na kasar zakarun nahiyar turai wanda ake mata taken european league kofin ragwaye a wasan zagaye na 16 karo na farko inda a yau din za a barje gumi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid da Lokomotiv Moscow sai kungiyar kwallon kafa ta AC e Milan a kasar Italy suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da fafata da Salzburg sai CSK na garin na kasar Russia fafata da kungiyar kwallon kafa ta Lyon sai kungiyar kwallon kafa ta Marseille su karbi bakuncin Atlantico Bilbao na kasar Spain Lazio a gida suna tare da Dynamo Kiev sai kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig na kasar Jamus za su fafata da Zenit ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Sporting CB za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Victoria Pezzeni a yayin da ake ci gaba da fafatawa a can nahiyar Turai haka ma a nahiyar Afirka ake fafatawa a gasar cin kofin zakaru na nahiyar Afirka inda a jiya kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire Miracle na Lagos wato a tarayyar Najeriya ta doke kungiyar kwallon kafa ta Molodiya na kasar algeria da kwallo biyu da karawa ta farko inda za su dawo bugawa ko kuma karawa ta biyu a ranar 16 ga watan maris ranar juma'a ta shekara 2018 da muke ciki a gasar kasar dakarun nahiyar afirka kuwa wato confederation a jiya a can kasar libya kungiyar kwallon kafa ta akwa united na tarayyar najeriya ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta al ittihad da kwallo ɗaya mai ban haushi ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta energize a can benin bata ji daɗi ba domin eyimbar na najeriya ta bi ta har gida ta doke ta kwallo biyu da nema wanda za a ci gaba da fafatawa a gasan karo ta biyu ranar 16 ga watan maris na shekara 2018 da muke ciki idan muka dawo bangaren saye da sayarwa ko kuma muka dawo bangaren club club da ke nahiyar turai mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta manchester united david de gea ya ce har yanzu yana jira kan yarjejeniyar sabunta sa a kungiyarsa ta manchester united duk da kasancewar dan wasan mai shekaru 27 da haihuwa dan kasar spain yana da sauran sa na watanni 16 kafin ya kammala a kungiyar kwallon kafa ta manchester united sai dai kungiyar kwallon kafa ta real madrid din na kasar spain sun matsa kaimi wajen ganin sun dauko dan wasan Hassan daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a ƙarshen kakan wasan bana. idan muka leka bangaren liverpool kuwa wakilin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta liverpool wato emric emrican ya dakatar da duk wata tattaunawa game da makomar dan wasan da ake yi tsakaninsa da kungiyar inda kungiyar take bukatar sabunta kwantirakin dan wasan ita ko kungiyar kwallon kafa ta liverpool din ta sake mai da hankalinta ne wajen ta zawarci ko kuma son dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta barcelona ever rakitic iya abin da ya sauka kenan daga nan dan እንደ ልምድ ይሆ የሁታ ላይ